hukumar yaƙi da cin hanci da rasha na jihar borno da ake kira efcc a takaice ta ce ta samu nasarar kwato naira miliyan 196 da dubu 670 daga hannun mutane daban-daban sakamakon irin takardun koke-koke da suka karba daga hannun jama'a an dai buɗe ofishin hukumar efcc na jihar borno ne a ranar 22 ga watan maris ɗin 2011 wanda aka rufe ofishin sakamakon dalilai na tsaro wanda daga bisani aka sake buɗe ta a watan dubu 2015 wanda cikin wannan lokacin ne ofishin hukumar efcc ta gano waɗannan kuɗaɗe a cewar shugaban hukumar na jihar borno ibrahim baffa a wata sanarwa da ake wa manema labarai a garin maiduguri sai dai wannan sanarwa bai bayyana irin mutanen da aka karɓo waɗannan kuɗaɗe daga hannunsu ba ko kuma hukumomin da suka da irin waɗannan kuɗaɗe amma a cikin makonnin nan ne dai aka dinga ganin gwamnatin jihar borno na musanya wasu manyan jami'an gwamnatin wurin ayyuka wanda kuma ke zarga da cin albashin ɗaruruwan ma'aikata na boge an dai gano irin waɗannan manyan jami'an gwamnatin ne sakamakon ci gaba da da tantance ma'aikata da gwamnatin jihar Borno ke yi da ake kira biometric wanda hakan ne ma ya sa wasu rashin samun albashi har na tsawon watanni hudu amma gwamnatin ta ce ba ta dakatar da wannan tsari ba har sai ta ga abin da ya turewa buzu naɗi. haka zalika hukumar EFCC sun gurfanar da wasu manyan jami'an asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri a gaban wasu kotuna wanda ake zarga da sama faɗi da wasu kuɗaɗen asibitin hukumar EFCC dai na ci gaba da daren miƙiya ne kan hukumomi da ma'aikatan gwamnati a jihar Borno sakamakon irin yawan korafe-korafe da take samu a gabanta sanarwar da hukumar EFCC ta fitar da yana cewa ya kamata 'yan kasuwa da suka hada da mata da maza su dinga mai da hankali wajen kasuwancin su don gudun kar a jefa su cikin ruwa a cewar hukumar EFCC a shirye take ta sa kafan wando guda ga duk wanda ta kame hukumar ta kuma yi kira ga jama'a da su dinga kai rahotannin duk wanda suke zargi da rubda ciki da dukiyar jama'a zuwa ofishin shugaban hukumar don ɗaukar matakin da ya dace akan duk wanda ake zargin haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.